A wata ɗaya cibiyar ƙungiyar SOS Cancer ta yamai ta bincike lafiyar kimanin mata saba'in. Dr. Dile Isumuha, ƙwararren likita a fannin cutar daji wato kansar, kana shugabar cibiyar ta bayyana cewa mata bakwai aka tantance cewa sun kamu da cutar daji ta nono da ta ma'aifa. Wannan adadin yana ɗaukar hankali in shi ta. Wannan cibiyar tana ba da daman horar da jami'an likitoci da ingozo mai wannan aiki ne na sa kai. Don haka muke kama musu wannan horon don su samu ƙwarewa sosai. Ana buƙatar mutane da suka ƙware don a tabbatar da wannan aiki zai shafi mutane musamman ma mata. Matasa nawa ke gare ku yanzu haka a wannan cibiyar? Muna da matasa mata hudu amma a ƙarshen watan Maris za mu samu horarwa na makarantun aikin likita. Mun ɗauki dukkan makarantu na ƙasar Nijar inda ake horar da dukkan jami'an likitoci domin a kowane lungu na ƙasar Nijar. Ana iya sanin inda aka kwana a game da wannan aiki naku? A cikin wata ɗaya da soma gudanar da aikinmu mun yi goji kashi saba'in bisa ɗari. Mun samu mace biyar masu ciwon kansa na nono da mace uku masu ciwon kansa na ma'aifa da kusan mace ashirin da ke ɗauke da alamun cutar. Za mu bi sau da ƙafa don mi masu magani domin kiyaye masu wannan ciwon. Wannan adadi yana ɗaukar hankali? Adadi ne mai ban tsoro amma kun mun kasance wani bangare na jan hankali mutane da yawa ne za su zo amma biyar cikin wata guda abu ne mai ban tsoro wannan cibiya a yamai take kuna jin matan da ke cikin sauran yankunan kasa za su amfana da ita cikin mace biyar masu ciwon kansa biyu na maradi ne guda tattoro ne kun ga cibiyar ta kasa ce duka muna da wasu da suka zo daga difa da zandar ana taimaka musu a shekara ta 2017 dokar da aka amincewa a majalisar dokoki wadda ta kunshi ba da maganin cutar kansa kyauta da dokar nauyin ciwon kansa na ma'aifa da na nono tar da wannan doka ɗaukan nauyi kyauta ne abinda likitocin gwamnati ba za su iya biya ba su ne dokar nauyin magunguna da bincike da ake yi a wasu likitoci masu zaman kansu don haka muna ɗaukar nauyin su